Sallama da fatan alheri a gare ku ku dukanku masu sauraron mu da maraicen nan na Alhamis bakwai ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar za ku iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kamar dai ranar Alhamis da ta gabata, yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da tattauna batun taɓin hankali bayan haihuwa wanda ake gani ga wasu mata masu jego wanda kuma da turanci ake kira postpartum psychosis ko kuma puberal psychosis. Da horon shi kuma a ce psychose perinatal ko kuma psychose puerperal. A makon jiya mun tattauna wannan matsala ce da ƙwararriyar likitar mata Dr. Hauwa Abdullahi Musa ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Yau kuma mun gayyato ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar kwakwalwa Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji shi ma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Za mu tattauna kai tsaye da Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. sababi na hauka daban-daban sani wani aljanu ne ke taɓa shi sani wani tsafe-tsafe da san bukan sani wani aksidan ne ku duba kutuna wani karayar arziki akan sani na wani kokotar mulki yan uwa sani wani zazzaɓin taifot ke taɓa shi jina wani mutuwar sahibi na so da wani kotsirin ba su ƙarƙashin shi wani san muke kai shugun ya je ya zauna wani addu'o'in gida ga asali wani rantsuwa da karya karkashin sani wani bakin mutane zauta shi sani wani kambun baka ne karkashin zato wani fushi iyaye ke zauta shi sani na wani hakin marayu karkashin sani na wasu miyagu na ƙwayoyi a sani na wani baliyan wani banalin kasashe farin a facebook mun yi muku tambaya cewa tsakanin matan birni da na karkara wa ya fi fuskantar matsalar taɓin hankali bayan haihuwa ga amsoshinku. ni a nawa tunanin daga tushen harko arman wuri ko arman dole su ne illal a ba'isin jeho ya mace cikin mawuyacin hali kuma an yi danganta wannan matsalar ga mata na karkara domin talauci da rashin wayar da kai na ba da gudunmawa wajen cutar da su sako daga aliyu muktar umar kwalli a kano eto eh to ai abin kamawa yake don yawancin taɓin hankalin da ake samu a wajen haihuwa wani rashin kulawa ne lokacin da aka ga mace ta fara naƙuda wai sai a ƙi ta asibiti har ta zo ta galabaita wanda a dalilin hakan takan iya samun taɓin hankalin kuma wannan abu yana faruwa ne ga matan birni da na karkara maganin hakan shine a dinga kai su asibiti da zarar sun fara naƙuda kuma a dinga suturce musu jikinsu da gashin kansu idan suna jego sako daga hassan ibn muhammad almangawi macina Mahi yawan 'yan uwanmu na karkara sun yi fuskantar wannan matsala, duba da cewa akwai ƙarancin abubuwa na kula da lahiya da kuma rashin sanin abin da ya kamata a kula da shi lokacin samun cikin. Saboda haka gwamnati da sauran al'umma sai mu kula da rayuwar mata masu ciki gaba ɗaya a birane da karkara. Sako daga Sani Ɗahiru. Yau da gobe, a gaskiya matan ƙauye sun fi samun matsalar taɓin hankali bayan haihuwa. saboda idan ka ga mace ta samu ciki a ƙauye, to wallahi ko aune-aunen ciki za ka ga sun ƙi zuwa idan har ka tambaye ta dalili, sai ka ji ta ce ita wai kunya take ji. Bayan haka, ba sa tsara kansu daga wanke-wanke a banɗaki da kuma barin kawunansa a fili. Duk wannan yana cikin abin da yake janyo matsalar taɓin hankali, saƙo daga Muktar Junior Giyawa. Yau da gobe, ai ko ba a gaya mutum ba zai iya sanin wahi samun taɓin hankali bayan haihuwa tsakanin matan birni da na karkara. Ku duba ku gani karkara babu ingantattun asibiti, babu hanya mai kyau, babu ungozomomi masu kyau, ballantana kayan aiki. Amma duk waɗannan abubuwa za ku same su a cikin birni a sauƙaƙe. Fatanmu da ya kamata gwamnatoci su inganta rayuwar mazamna karkara, saƙo daga Alhaji Mele Yusufari. Ba shakka matan ƙauye sun fi samun matsalar taɓin hankali don rashin samun kulawa da kuma rashin wuraren ba da lafiya. Allah ya sa yi tanadin asibitoci a ƙauyukanmu, saƙo daga Edward Malone. Yau da gobe, in dai ana magana a kan taɓin hankali ne ba zancen birni ko ƙauye. Ni a gani na duk ɗaya ne, dalili na a nan shine na ga wasu suna ta cewa rashin asibitoci ko kayan more rayuwa babu a ƙauye. A'a. Ai ba maganan mace-mace ake yi ba fa. Taɓin hankali shi ma wani ciwo ne mai zaman kansa, musamman ma na bayan haihuwa. Da haka ni a gani na jahiltar sanin meye ciwon ne da alamominsa shi yake kawowa ga matan har su haukace bayan san haihu. da haka awareness na likitocin ƙwaƙwalwa shine kan gaba. Don wata ma ainihi tana da burbushin ciwo na gado, amma ba zai tashi ba sai bayan ta haihu. don haka da karkara da birane ba wani bambanci ko ina ana iya samu kuma duk kulawarka sako daga isa zakar gana Yau da gobe matan karkara sun fi kamuwa da wannan matsala ta taɓin hankali sakamakon rashin wadatattun asibitoci da ƙwararrun likitoci. Sako daga Umar Faruk Karasuwa. Hakika wannan matsala ta hi kamari a karkara duba da yadda mata ba sa samun kulawa ta musamman yayin samun ciki har ya zuwa haihuwa. Sako daga Aminu Aliyu Bala. Salam filin yau da gobe, a gaskiya wannan maudu'i naku na yau a fili yake. Masu samun matsala yawanci matan karkara ne, saboda rashin saurin miƙa su asibiti da zarar alamar haka ta afku. Allah ya kyauta, amin. Sako daga Gambo Baro Fatuskum. Assalamu alaikum yau da gobe. Matan ƙauye rashin kulawa ne ke sa suke samun taɓin hankali. Sako daga Isa ta su'u alamar da ƙasar jamhuriyar Nijar. Assalam VOA. A gaskiya, matan karkara sun fi matan birni fuskantar matsalar tabuwar hankali yayin haihuwa. A nan Nijar muna fama da wannan matsalar sako daga mujita fatar nai maradi. Hello, salamu alaikum, Salamu alaikum rahmatullahi barakatu. Yawwa dakta muna godiya sosai da ka samu dama mun san akwai ayyuka da yawa a gabanka wallahi muna godiya da ka dan ware waɗannan mintoci talatin kai mana bayani ka taimaka ma sauraron mu su ƙara fahimta wannan batu. To na gode sosai hajji ni ma na ji daɗin wannan da ya ta da kuke da wannan bayani. mai mahimmanci. To mun gode sosai yau wato da farin harko dakta me zaka ce game da wannan matsala ta taban hankali bayan haihuwa? Eh, to wannan matsala ce babba amma mu a nan gaskiya a kasashen afirka ko wanda za a ce developing countries ya fi zama mana matsala a kan developed countries kamar turai kenan amurka da su britain da haka kuma wannan matsala ce wadda za a iya kasa ta gida uku kashi biyu yana da sauki wanda za a iya kula da shi kuma asibitin gida ko wasu ma ba an je asibiti ba na kwararru kamar namu sannan kashi ɗaya kuma shi shine yake da matsala sosai wanda ya kamata dole sai an zo asibiti na kwararru kamar namu inda ana so a samu sauki yadda ya kamata na farkon shine wanda ake cewa minor disturbances kamar wanda ake cewa maternity blues da turanci wanda shi ba shi da tsanani yakan faru a ce kamar bayan kwana uku zuwa hudu bayan mace ta haihu yawanci haihuwar farko yakan zo da alamu kamar na damuwa na dan koke-koke da sau gajiya yakan yi amari cikin kwana uku hudu haka bayan haihuwa sannan kuma da ɗan shawarwari da taimako da lallasa yakan wuce kashi na biyu wanda yake da sauki shi ma shine wanda yake faruwa a ce bayan sati biyu haka sati biyu zuwa uku bayan haihuwa shi ma yakan zo da ɗan damuwa haka da rashin kwanciya hankali ba bacci ga gajiya shi ma yakan faru yawanci saboda um, haihuwa kuma haihuwan farko wani shi ma wannan ɗin yakan yi sauƙi cikin wata biyu haka zuwa wata shida da ɗan shawarwari abin da muke cewa psychological intervention kamar shawara wajen likitoci da ƙwararru da kuma taimakon yan uwa social support kenan mm. kashi mai matsalan sosai shi ne wanda ake cewa cultural psychosis mm. shi ne wanda yake zuwa kamar da tsanani shi kuma yakan faru cikin sati ɗaya zuwa biyu bayan haihuwa yakan zo da tsanani tunda yakan zo shi ma da fuska kamar kala uku akwai na ɗaya shi ne wanda yake zuwa kamar wanda ake cewa delirium zai zo mace ba ta san wanda yake kanta ba ta iya gane lokaci ba akwai damuwa sosai ba za ta iya sanin a inda take ba amma shi kuma yakan zo saboda ma wasu kwayoyin cuta wanda su nan a afirka suna yawan damun amma kamar a turai nan ya yi ƙasa saboda antibiotics zuwa asibiti da wuri da kuma maganin kwayoyin cutar da ake yawan sha na hmm. biyu shine wanda yake zuwa ake cewa mood disorder wanda shi ma is very common yana da yawanci a nan turai shi aka fi gani a nan ɗin mu ma dai muna ganin irin haka hmm. wanda mace za ta zo ba bacci ga damuwa ga tsaba fadace-fadace. <laughs> mazuwa da koke-koke da raye-raye haka sai kuma kashi na uku wanda shi kuma cika yawan faruwa ba a cikin wannan mai tsananin shi wanda ake cewa form. Ya yakan zo kamar da yanayin taɓin hankali mai tsanani wanda zai iya zuwa da gane-gane ko da jiye-jiye ya mace ba ta wanka ba ta damuwa da yaran ita kanta Eh, na ka tambaye ta za ta iya cewa ba ta san abin da ya dame ta ba ko kuma lafiyar ta kalau yadda mu a nan yawanci za a iya cewa aljanu ne suke damunta to alal hakika irin wannan idan ya faru shi wannan na tsakiyar da muke zance ko ya da ɗimuwa din sosai mace bata gane inda kanta yake ba ko na raye-rayen ko kuma na taɓin hankalin sosai mm. yana da mahimmanci zuwa asibiti mm. kuma idan haka zuwa asibiti hello hello eh yawa eh kace idan aka je asibiti na ce yana da kyau zuwa asibiti hmm. inda aka samu wanda ya tsananin ne wanda ake ce hukarar psychosis din hmm. yawa eh, akwai eh muna jin ka sosai dakta muna jin ka to alhamdulillah alhamdulillah mhm. alhamdulillah yau yanzu haka akwai masu masu da kyau zuwa asibiti mm. yana da kyau zuwa asibiti shi ma yakan faru a yawanci hanyar farko ko a ce mace dama ta taɓa samun yanayin rashin kwakwalwa a da ko kuma a cikin dangi yan uwa akwai irin masu wannan matsalar mm. ko kuma wani a ce matar da ba ta da aure ba lallai a ce cikin shege ba a ce kamar ko miji ya sake ta ko ba ta da dai masu taimaka mata ga haihuwan ta zo kuma to kuma ke bayanin kamar zuwa asibiti yana da mahimmanci idan aka zo asibiti dama na ɗaya kwanciya ce stress mu mana so a kwantar da mutum a kwantar da mace saboda a kula da ita a kula da jaririn jaririn kuma ko jaririya dole sai an tambaye ta ita ya take ganin jaririn ko jaririya saboda wasu yakan zo da tunanin kan cewa anya wannan jaririn ba ba wani shaidan ba ne ko wani mugun abu ne ya faru ko kuma jaririn nan gaba zai iya zama wani abin da dai ba a so zai iya zama su kokarin kashe jariri to shi sa da yake mu kuma bangaren mu muna da harka da bangaren shari'a sosai sai ga yawanci an ce bayan haihuwa sati shida shine lokacin kamar beki ko wanka to amma a shari'ance akan ɗauki har shekara ɗaya saboda ita ma dole a tambaye ta a kuma gwada yadda take ji da jariri nan dole in tana tare da jariri ko jariri dole akwai mai kula da su sannan ana ba da magunguna amma abin da muka fi bayarwa idan aka ɗauka magani kwana biyu kwana uku aka ɗan yi gwaje-gwaje ko mai lafiya in dai ba sauki sosai to akwai abin da muke cewa electroconvulsive therapy kamar wanda mutanen mu suke cewa wankin kwakwalwa shi yana da amfani sosai zai nan da nan an yi kama ana asibitin mu na ƙwararru muna da irin shi mm. idan aka yi nan da mata ta kan dawo hayyacinta a ci gaba da kula da ita har in an ga lokaci yayin da za ta iya kula da ɗanta ko yarta sai a dawo da ita. Dakta shi wannan wankin kwakwalwan yawa. Yawa ina jin ki. Eh, na ce shi wannan wankin kwakwalwan ya ake yin shi? <laughs> To kamar eh, operation ne za a ce. yawanci mutanen mu suna cewa wankin kwakwalwa amma dai dan dai bamu san da za da hausa ba ne ba mm. amma ba wankin kwakwalwa din ba ne ba operation ne ake yi akwai abin da ake cewa modified ta yi mutum anesthesia sai yan uwa sun sa hannu anesthesia shine maganin bacci sai an sa hannu an yadda a yi wannan aiki sannan kuma aka yi kamar sau biyu haka a sati har a yi kamar sau shida ko sau takwas amma aka yi wa mace ana samun sauki. Kamar wasu abubuwa ne ake makalkala mata koko ya ake yin shi wannan aikin? <laughs> Inji ne, inji ne ake amfani da shi, inji ne na bature. Mhm. Shi ma kama anesthesia ɗin shi ma inji ne da kayan allurai na bacci na bature. Dole sai a asibitin ƙwararru ne ake yi. Kafin mu ma a yi sai wanda ya samu training akan abin ya samu ƙwarewa an koya mai an tabbatar ya koya wani lokacin masu an ba baka certificate cewa za ka iya yin wannan ɗin. yawa yi sai ke sai a makala abun dai haka ana dan makalawa don dai ana makalawa a kane shi za mutanen mu ke cewa matsa wankin kwakwalwa kuma yana amfani da lantarki ka san mutanen akwai fasaha fasara <laughs> Eh, wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne eh, yawa to dakta da amfani kuma a ce ban da wannan idan mace ta zo ta yi ciki nan gaba sai a rika gwada su eh, zo asibiti da wuri ko bayan ta warke ma ta rika zuwa asibiti kamar mu kwararru na bangaren lafiya lafiyar kwakwalwa ana ƙara duba ta ana ba da shawarwari mm. Yau, dakta wannan matsala karuwa take koko raguwa, kamar kuna da wata ƙididdiga ne da ke nuna da ke nuna wani lokaci misali a da can an yi samu yanzu abin ya ragu ko kuma a a da can ba a samu yanzu ne abin ya eh, yi yawa. Eh to, kin a da can hajiya abin da ya sa ba za a gane abin da yake faruwa da can ba saboda ba asibitocin. kamar mu a nan asibitin da nake aiki na mala aminu kano shine na farko a nan bangaren namu da muke da wannan bangaren na lafiyar kwakwalwa to kin ga da in abu ya faru za a ce aljanu ne shi kenan mace ta tafi ko ɗa ya tafi an yi rashi amma a yanzu alƙalma saboda an san akwai inda za a zo a samu taimakon nan muna ganin irin su da yawa kuma yake akwai bangaren haihuwa nan ma akwai kwararru da kuma bangaren yara din to da abu ya faru za a ce a tuwa asibitin malam to a yanzu gaskiya mun fi gani a kan da mm. amma duk da cewa eh, kamar yadda kai bayani eh. yanzu akwai ci gaba akwai asibitoci akwai asibitoci amma duk da shi akwai waɗanda sun gwammace su ba bangaren gargajiya ƙarfi kamar me kuke yi domin jan hankalin irin waɗannan ko kuma akwai wani aiki na haɗin gwiwa da kuke masu eh, da masu maganin gargajiya eh wannan gaskiya ne to amma duk da haka haɗin gwiwar yake yi tsauri mu kan gaskiya muna kokarin haɗin gwiwa da su amma kin ga kamar su za a ce zo akwai doka da sauransu suna zaman kansu hmm. mu kuma ma'aikatan gwamnati ne su saboda kin ga har yanzu mutanen mu akwai yadda da maganin gargajiya sosai ba sai an san sahihancin shi ba inda aka ce wannan maganin gargajiya ne za a ce to yayi kyau to amma su kansu masu maganin gargajiya suka ɗauko ƴan uwan nasu da kuma marasa lafiya su kawo mana su hmm. saboda sun san wannan sun gwada nasu bai yi ba za a ce wannan mara asibiti ce a tuwo. kuma zai ga cikin ikon Allah ana samun sauki a asibitin. Mm. Akwai haɗin gwiwa amma dai ba sosai ba. Mm, Yawwa. To, a dokta da akwai mm. wani alhaji Abbas Baffa Chile Chiledi ko Chiledi mm-hmm. oh, a Facebook ya ce tambaya ta anan shine ta yaya mutum zai iya gane matarsa tana da taɓin hankali bayan ta haihu. Yau to wannan kaga saboda mu maza yawanci za ki gan aka zo wajen haihuwa din nan duk harkar ta zama ta mata maimakon a ce namijin ya zo sosai sai a bar sai yawanci ma tsofaffi su ne suka fi zama da macen amma dai in dai aka ga ba bacci sannan yawan fadace-fadace damuwa kamar wannan zancen da na yi wasu mara su zuwa da koke-koke ko raye-raye ko yawan faɗa ɗin Mm. sannan wasu kamar na farkon na delirium wanda ba a samu a turai sosai yanzu za ki ga akwai zazzaɓi ciwon kai wasu kuma matan za ki ga da ta yi tsawo to duk wannan abubuwa ne da za su nuna kan cewa to wannan fa akwai matsala wanda a to asibiti asibitin kuma da aka san za a samu kwararrun ma'aikata mm. mutum zai iya ganewa inda ya ga ba bacci surutu ya yi yawa faɗace-faɗace sannan kuma bari a ce kuma ga gane-gane nan ko jiye-jiye kada a ce aljanu ne su ai maza a tafi asibiti. Hmm. Ni ina da tambaya a nan. Da akwai yadda mace za ta iya ganewa ko da akwai matakin da za ta iya ɗauka kamar a ce da zarar ta san tana da juna biyu da irin kamar abin da take ci ko kuma yadda take bacci irin alamu dai haka kafin ma ta haihu cewa wata kyau in ta haihu za ta iya kamuwa da wannan taɓin hankalin koko kawai dai yana faruwa ne ga kowa. a to yawanci dama na yi muku bayanin kan cewa wannan kala uku na farin kala biyu ba su da matsala sosai sannan wannan kala ɗin da muke bayani kai shi ne matsala sosai to yawanci idan aka zo kamar wata uku na ƙarshen goyon ciki wanda ake cewa third trimester hmm. kiga akwai waɗanda suna da tsoro sosai suna tsoron nakuda ko suna tsoron bu san me za su haifa ba sannan a ga ba bacci yawanci shi ita wannan wannan matsalar lafiyar kwakwalwa shi wanda yake da shi har da wahala yake iya ganewa amma na kusa da shi nan da nan za su gane mm. wa'anda suke tare suke kusa suke kula da ita a lokacin za su gabata bacci ko ta zama mafaɗaciya mm. ko yanzu tana murna in an jima tana kuka zan wannan lokacin ta ware mm. to mutum ba zai san yana yin wannan ba kamar wa'anda suke zaune tare da ita a lokacin suna su gane ba To in an fahimci haka kana ganin cewa ya kamata a eh. sa musu ido kenan sosai bayan haihuwa sai a zo asibiti ko eh. a gwada su a gani. Goyon cikin nan ya zama wajibi ya zama dole. Mm. Saboda a goyon goyon ciki akwai kwararrun likitoci za su iya dan ganewa. Idan suka gane su kuma kamar nan da muke asibitin koyarwa akwai bangaren namu za su ce to shi kenan ku zo ku duba ta ko kuma je kicin barin a duba ki. Eh. idan aka dan samu dan suspicion din yawanci ba tare da wani abin da za a ci saboda mata sun aka zo haihuwan nan akwai sinadarin jiki da yake canjawa su prolactin din estrogen wanda suke dan eh, kula da yanayin mutum ah. don suka canja din ne har canjin yayi yawa ana ganin cewa shi ma wannan yana kawowa so shi sa gwajin eh, awon ciki din yana da amfani sosai Eh. kuma kula din wanda suke kusa su kula da jike turare rubutu a haƙura a to asibiti hmm. da akwai wani tsari da suke eh, da shi a irin a irin nan kasashen eh, haka yawwa da ko tsari da suke da shi a nan kasashen bayan matan da haihuwarsu ta farko kenan suna yin kamar aji kamar an zo wannan shi watan ukun karshen sai su rika kawo matan da mm. haihuwarsu na farko ne irin ana ce musu ba lalle bane ba su ji sun shaku da jaririnsu bayan haihuwa ba laifi bane idan suka ga cewa ba su shaku da su ba amma su faɗa su nuna kar su ɓoye saboda an ce wannan ma yana ɗaya daga cikin alamomin cewa irin kamar ba daidai suke ba amma mafi yawanci zaka ga cewa a al'adance mu a dole in dai har ka haihu to yaron nan ya zama kamar kana kana son shi sosai ya shiga ranka to wane irin wane irin shawara zaka ba wa mata su san cewa ba lalle ba ne ba yana ɗaukar lokaci sannan idan suka ga cewa kamar ba su shaku da jaririnsu ba ai ba ba matsala ba amma dai ya kamata su faɗa. eh wannan gaskiya ne kin mu a nan saboda babu wannan damar faɗakarwa sosai ba mu da irin abin da ake cewa hotline a ce in kana da abu ga abin da zaka kira nan da nan ka samu taimako to sai abin ya koma dukkan yan uwa mm. kuma a nan yan uwa sai a ce miji shine na farko sannan eh, shazancin shakuwa da jariri ko jaririya ya zama dole duk dai aka ga tun da lokaci ya canza ba kamar mutanen da ba idan mace ba ta shafi da ɗan da ta haifa ba na farkon nan kama wajen shayar da mama ko mm. ɗan kula da shi in dai aka ga tana baya baya da shi to akwai matsala mm. especially haihuwar farkon nan mm. kuma zancen eh, wannan faɗakarwa a nan ɗin ma na san kamar ɓangaren haihuwa suna da wannan tsarin idan aka zo wata uku na ƙarshe sannan kuma cikin farko to idan da ana ba da kamar wata ɗaya suka rage abin sati biyu sati biyu har ma dawo sati ɗaya sai a ce kawai to ma ku to lebo mm. ko da abin bai zo ba mm. zo wajen haihuwa wajen nan saboda a ƙara wannan kula sosai saboda haihuwar farko ce. Mm. yawa dakta idan muka duba a biranen ma irin ku kwararrun eh. likitoci masu kula da wannan bangare na lahiyar kwakwalwa ba ku da yawa ballantana kuma mu yi magana yankunan karkara kuma akwai mata da yawa mm. masu fama da irin wannan matsala a yankunan karkara akwai wani kokari da kuke yi kamar akai-akai na zuwa na shiga yankunan karkara domin ganin irin matan da ke eh, fama da wannan matsala eh to wannan gaskiya ne mukan ɗan yi iyakacin daidai yin amma kin san saboda ɓangaren lafiyar kwakwalwa ai yanzu ana ganin kamar sabon abu ne a wajenmu mu an fi ganin cewa ko sihiri ko sammu ko aljanu su aka fi yarda da su a ce su suka kawo wannan yanzu kamar da mu da sauran abokan aikinmu sai dai mun ga kamar yanzu akwai abokanmu da suke yin cire yanar ido tunda wani abu ne da za a yanzu a zahiri a gani mm. to sai mu haɗu da su in suna yin nasu mu ma muna yin namu da faɗakarwa to wannan goyon muna ɗan yin haka ko kuma su ɓangaren haihuwa suna fadakar da mata wajen antenatal min kaza da kaza da kaza mu kuma sai mu zo mu koya musu yadda za su kula da lafiyar kwakwalwarsu kuma da yawa akan samu mata da an yi bayani yawan damuwa yawan koke-koke ba dalili yawan shiru ko faɗace-faɗace ji wannan ima eh ina da shi wancan ma tana da shi to da haka haka ake ɗan ƙara samun faɗakarwa amma mu matsalar da ake samu nan mutanenmu da kuma mu dai sun fi son sha yanzu magani yanzu to kuma wannan abu ne wanda ake bi a hankula in sauki ya zo ko da kodayaushe muna kara gaya mutane kan cewa a rika daurewa ana zuwa asibiti na ba ku ne za ku daina zuwa da kanku ba har ma idan an zo an ce an sallama mutum mukan ba da lokaci a ce a rika zuwa ko ba magani ka rika zuwa kana samun shawarwari ko ki rika zuwa kina samun shawarwari kina koma lokaci mm. lokaci haka to shi ne dai ɗan kokarin da muke yi ya iyakacin abin da za mu iya zuwa mm. dan ƙauyukan tunda a nan tunda asibitin namu shi kaɗai ne muka shiga duk state nan da ke kusa da mu haka mm. da taimakon hukumar asibiti to mu ma kuma jajiro cewa ta mu cewa dai al'umma mu ce suka zauna lafiya duk mu ne gaba daya mm, yawa dakta eh, yawa eh, lokaci ya fara ɗaga daga mana hannu dakta kamar wace shawara <laughs> za ka bai wa maza da mata da ke sauraron mu yanzu haka game da wannan batu to alhamdulillah abinda zan ce dai awan nan ya zama ya wajabta sannan idan ko mutane suna da dama zuwa asibitin ƙwararru ya ce. kamar idan an samu wannan damar kamar a ce mutum ko mace tana jeje tana gane gane ko da an ce alzanin ne dai a daure a zo asibitin mm-hmm. ne wannan jeje da gane gane yana da mahimmanci yawa abinda muke cewa hallucination sun kenan inda aka samu kada a ci a zuni a zo asibiti yawwa Allah za a samu shi to mun gode sosai Dr. Mustapha da ka ɗauki dama ka taimaka mana da wannan bayani mun gode sosai da fatan masu saurare sun ji daɗin waɗannan bayanai sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya Muryar Amurka na kiran ku a